This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. jama'ar jamhuriyar Nijar su ma za su iya jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. a kan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da asuba. Sunana Bello Habib Galadanci tare da Jummai, Alimi ke fata kun tashi lafiya. Bari Jummai ta fara mana da kanan labaran. 'Yan kungiyar Boko Haram sun kwace wani sansanin soja a garin Baga arewa maso gabashin Najeriya. a kasar congo kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce tana shirye-shiryen kai wa 'yan tawayen rwanda su mame a gabashin kasar wasu amerika guda biyu sun gurfana gaban kotu bisa zargin yunkurin hamfarar da gwamnatin kasar gambia jimai kenan da kanan labarai to wai ke faruwa ne a jihar filato mun ɗauki matake na gargaɗi al'ummarmu na fulani domin a zo kowa ya zauna lafiya. Mun kira ah, shugabanin addini da shugabanin kabilu na mugavul da fulani za ku ji ko me ake ciki sannan wani banki da ake zargi da wawashe kudaden jama'a a jihar neja ya kokarin wanke kansa matsalan da aka samu shi ne kudaden da suke rike da shi sun ba da basussuka ma kostoma da ya fi karfi kar ku yi za mu kawo waɗannan labaran su ma sannan akwai shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sankoto amma bari fara da cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum a sauraro ga kuma labaran. Shaidun gani da ido da jami'an soja sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram sun kwace wani sansanin soja a garin Baga da ke arewa maso gabashin Najeriya suka kashe farar hula da kuma sojoji da dama. Ba a tantance dalla-dallan bayanin abin da ya faru ba, to amma sojojin haɗin gwiwa na Afirka sun yi watsi da sansanin bayan da suka kasa turjewa harin 'yan Boko Haram ɗin a ranar Asabar. mutanen da suka arce daga garin suka shiga ƙasar chadi makwabciyar najeriya sun ce 'yan bindigan sun kashe mutane da dama yayin da wasu mutanen kuma ruwa ya cinye su a lokacin da suka yi ƙoƙarin tsallaka tafkin chadi an ba da rahoton cewa an yakin sa kan sun kwashe makaman sojojin da suka arce wani jami'in da ya fusata ya faɗa wa kamfanin dalancin labarun associated press cewa sojoji sun yi watsi da nauyin da ya rataya a wuyansu Ƙungiyar Boko Haram dai ta kashe dubban mutane a Najeriya. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana shirye-shiryen kaiwa 'yan tawayen ruwan da sumami a gabashin ƙasar Congo. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujamic ya ce ofishin a Congo ya sake tsarin sojoji domin su goyi bayan sumamin da rundunar sojin Congo za ta kaiwa ƙungiyar 'yan tawayen ta FDLR a takaice. jiya litinin mr jujamik ya yi wannan farace a birnin new york ya lura da cewa wa'adin ranar kwance ranar biyu ga watan janairu da kasashen afirka suka baiwa 'yan tawaye cewa ba tare da gitta musu wasu sharuɗa ba su yi saranda ya wuce kuma yawan 'yan tawayen da suka ba da kai tuni ko in tun watan yuni bai taka kara ya karya ba wakilan kungiyar 'yan tawaye fdlr sun hada har da 'yan yakin sa kan kabilar hutu waɗanda suke da hannu a kisan kiyashin da aka yi a rwanda a 1994 har-haren da kungiyar fdlr da wasu kungiyoyi da suke gudanar da hidimominsu a gabashin ƙasar congo suke kaiwa ya sa majalisar ɗinkin duniya ta kafa wata rundunar shiga tsakani na musamman a wannan yanki rundunar ce ta taimakawa sojojin congo suka murkushe 'yan tawayen kungiyar m23 a kivu a watan nuwamban shekara ta 2013 yanzu haka wasu amerika guda biyu chemo nije da papa fal suna fuskantar caje-caje bisa zargin rawar da suka taka a yunkurin juyin mulki a ƙasar gambia a makon jiya ma'aikatar shari'a amurka ta ce ana tsare da cemo nije ɗan shekara 57 da haihuwa da kuma papa fal ɗan shekara 46 bayan da aje litinin suka bayyana gaban kotu shi ninja ya bayyana ne gaban wata kotun baltimore daura nan da birnin washington dc yayin da shi kuma fal ya bayyana gaban wata kotu a birnin minneapolis jihar minnesota An caji mazan biyu da laifin karya ƙa'idarsu ta zama Amerikawa da kuma mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce a watan Disamba mazan guda biyu suka je ƙasar Gambia da niyyar hamɓarar da gwamnatin ƙasar. An bayyana cewa kafin su kai ziyara Gambia mazan biyu da wasu mutanen da suke kulla makarkashiyar tare sun sayi makamai ciki har da bindigogi masu sarrafa kansu samfurin m4 suka tura zuwa kasar gambia domin amfani da su wajen kifar da gwamnatin kasar sun kulla makarkashiyar cewa ninje shine zai zama shugaban riko inda a ce yunkurin tasu ta yi nasara ma'aikatar shari'a amurka ta ce da yunkurin nasu ya ci tara sai suka dawo nan amurka ninje ba amerika ne amma tsatsansa kasar gambia kuma yana zaune ne a birnin austin jihar texas shi kuma fal wanda dan asalin kasar gambia ne yana zaune a cibiyar brooklyn a minnesota a can kasar burundi kuma jiya litinin jami'an kasar suka ce sojoji sun kashe 'yan tawaye guda 95 waɗanda suka tsallaka kan iyaka daga gabashin kasar congo suka shiga burundin a makon jiya an kashe sojojin gwamnati guda biyu sojojin gwamnati sun kama tara daga cikin 'yan tawayen har yanzu ba a tantance sunar kungiyar da kuma dalilin da ya sa suka kai harin ba to amma wani mai magana da yawan gwamnatin burundi ya ce 'yan bindigar suna ƙoƙarin kafa sansani da nufin dakula zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokokin ƙasar da za a yi akwai ƙungiyoyin 'yan tawaye da suka ɓoye a dazuzzukan gabashin congo labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka a washington dc To madalla ingantuwar yanayi ya taimaka wa masu bincike daga kasashe da dama wajen neman gawarwaki da baraguzan jirgin saman fasinjan Asiya da ya fada a tekun Java kusa da kasar Indonesia. Ya zuwa jiya Litinin an gano gawarwaki 37 da kuma wasu bangarorin jirgin da ya fada sakamakon hadari a ranar 28 ga watan Disamba. To amma har yanzu masu aikin nema suna kokarin kaiwa ga abin da suke zaton bayan jirgin ne inda akwatunan tara bayanan jirgin suke. masana daga kasar australia suna aiki da kasar indonesia domin taimakawa wajen gani an gano gawarwaki akwai kuma mutane 162 ne cikin wannan jirgi a lokacin da ya fadi haka kuma a jiya litinin gwamnatin kasar indonesia ta dakatar da ma'aikatan kula da zirga-zirgar jiragen sama na kasar da dama bayan da bayanai suka nuna cewa jirgin saman asiya fa mai lambar tafiya 8501 ba shi da izinin yin tafiya a ranar da ya fadi. ma'aikatar lura da sufurin jiragen sama ta ce an bai wa jirgin izinin yin tafiya ranakun litinin da talata da laraba da kuma asabar da masu tashi ranar lahadi ma'aikatar ta kuma dakatar da jiragen kamfanin sai yin tafiya kuma za ta gudanar da bincike daban akan wannan lamari amurka ta ce tana da niyyar aiwatar da shirin janye sojojin amurka daga afghanistan cikin shekaru biyu sannan kan hankali a rage yawan sojojin zuwa dubu goma da ɗari takwas Sabon shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ce kila shugaba Barack Obama na Amurka ya sake nazarin shirin janye sojojin Amurka daga kasarsa kan karshen shekara ta 2016. To amma wani mai magana da yawan fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugaba Obama baya tunanin sake yawan sojojin da zai bari a kasar domin ba da shawara da kuma taimakawa wajen horar da sojojin Afghanistan. Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madala shugabannin al'ummomin Magavul da Fulani a karamar hukumar Mangu da ke jihar Filato sun ɗauki matakan gaggawa na dakile matsalar tsaro a wannan yanki da bunƙasa kuma zaman lafiya da walwala biyo bayan kai ruwa rana da aka fuskanta a kwanakin baya a wannan yanki. bari mika ku ga wakiliyar murya amurka daga birnin jos zainab babaji A cewar shugaban karamar hukumar ta Mangu, Mr. Caleb Mutfan, a yanzu haka hankali ya kwanta kuma sun buƙaci waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu da su koma. Mun kira shugabanin addini da shugabanin kabilu na Mugavul da Fulani mun zauna da sarakuna da jami'an tsaron ƙasa. Na ɗaya mun tarar da cewa wannan tashin hankali da ya taso ba faɗa ne tsakanin fulani da mugavul ba domin tsakanin mugavul da fulani babu faɗa da ya taba fitowa suna zaman lafiya tun kakanninsu har zuwa yau wayansu masu tayar da na zaune saye ne kawai suka shigo gari suka ɓata gari to amma da muka yi wannan zama da na gaya muke allah ya sa mun zo bakinmu ya zama ɗaya mun ce to dole mu tabbatar da wannan zumuncin da yake tsakanin magabul da fulani kuma mun yarda cewa duk wayanda suka bar gidajensu domin tsoron wannan tashi hankali za su koma gidajensu kuma jami'an tsaro za su ci gaba da bincike idan aka tarar da wani mai laifi za a kawo shi gaban hukuma akwai mata da yara da sun gudu sun bar gidajensu mun je mun yawo mun ziyarce su a inda suke kwana mun kuma ɗan shirya ɗan abinci domin a taimaka masu za mu yi ƙoƙari mu yi hulda hukumar taimakawa mutanen gudun hijira duk na state da na federal domin su taimaka ma wayannan mutane domin allah yadda mun samu saukin wannan tashin hankali kuma ba zai sake aukuwa ba shugaban karamar hukumar mangu kenan mr caleb mutfan Shi ma sakataren Meta Allah karamar hukumar ta Mangu ya ce Fulani da al'ummar Magavul 'yan uwan juna ne tuni suka sasanta tsakaninsu. Ni ne Tahiru Umar Ahmad sakataren Meta Allah Mangu Local Government a Najeriya. alhamdulillah na farko al'ummarmu na fulani masu haɗin kai ne wanda suna baiwa shugabannin su haɗin kai kuma mun gargaɗe su da dukkan matakin da suka faru aikin iblis ne wanda dukkan mai hankali ba zai so tashin hankali ba mun ɗauki matakai na gargaɗi al'ummarmu na fulani domin a zo kowa ya zauna lafiya da ɗan uwansa mataki na biyu kuma sai muka gargaɗi yan uwanmu maganan jita-jita ya fi yakin ma zafi don haka muna roƙon al'ummarmu da fulani da makabulin mu rabu da jin jita-jita kowa ya koma gidansa a zauna lafiya. al'ummarmu na makabul da al'ummarmu na fulani wallahi kowa yana da na sani akan irin abin da ya faru domin abin ba shi da daɗi babba ba domin dukkan yan uwanmu fulani wanda suka gudu karkacensu suna gidan makabul ne to menene fa'idan irin haka banda illa kowa yana roƙon dan uwansa a yafiya kuma a zauna lafiya domin duk mutumin da masanin addini ne ba zai so abin da zai cuci dan uwansa ba mu a al'ummar mu na fulani muna shirin za mu raba dukiyarmu duk inda ya kamata a masallatai da coci-coci domin a addu'a irin masu neman daga hankalin nan in masu shiryewa ne Allah ya shirye su in ba masu shiryewa ba ne Allah ya dinga tona asirin su Allah ya dinga fallasa su shine babban addu'an da muke son mu sa a gaba cikin kwana biyu din nan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madala a gaida Zainab Babaji, a shirinmu na hantsi. bashewa muna ji muna gani a kan mutum guda wannan ƙasa ta mu ta muna kira gare shi daga kausa murya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina mika ta'aziyya da jaje ga yan uwanmu da suke a garin amma na talakawa ne na ƙarshe saboda su samu hasken wutar lantarki ba tare da sun biya kuɗin da yawa ba don Allah shi mahita ya san da cewa Allah na jiran ya tambayi" abin da ya kulla cikin Najeriya. A kasance da sashen Hausa na murya Amurka a shirin hantsi wato misalin karfe takwas, kenan agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar na safe za a ji wannan shirye-shirye da ma rahotanni. Jami'an bankin nan na baiwa kananan 'yan kasuwa rance mai suna tattali microfinance da ake zargi da yin awon gaba da kudaden jama'ar jihar Neja sun yi bayanan matsalar da suka auka wa bankin a lokacin da aka samu wannan matsala. Ga wakilin murya Amurka a jihar Nijar Mustapha Nasir Bazari. ɗaya daga cikin daraktocin bankin Alhaji Muhammadu Kudu ya shaidawa muryar Amurka cewa masu karɓar bashi a bankin ne suka nemi durƙusar da shi, amma ya ce ya zuwa yanzu an shawo kan wannan matsala kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Saboda matsalan da aka samu a bankin ba wai matsala wai wani ya saci kuɗi ba, amma matsalan da aka samu shi ne kudaden da suke rike da shi sun ba da basu suka ma kwastoma da ya fi ƙarfi abin da ya kamata su ba. A yanzu an yi appointing acting managing director ina jin insha Allah Wednesday bayan kwana uku za akwai aiki na na wucin gadi da za a ja so mai har zuwa ran litinin insha Allah na jin Allah ya so ya da ran litinin dinga zuwa litinin na gaba to na ji lokacin za fara bude banki. to yanzu eh, su kwastomomin nan wani tabbaci za ka ba su game da cewa kuɗinsu yana nan da an fara aiki ba da jima ba za a ba su abubuwan. kagan ko da ma a ce bankin ta durkusa wannan banki duk wani ka'ida da ake bi a bude microfinance bank an bi yanzu bankin nan yana kan inshora a ce ma kwata-kwata bankin mata mutu a kan insurance kowane customer ba wanda zai rasa kudin shi babban daraktan ma'aikatar da ke kula da waɗannan ƙananan bankuna a nan jihar niger Malam Bako Muhammad Bawa ya ce sun yi ƙoƙarin shawo kan matsalolin da suka addabi waɗannan bankuna, a saboda haka ya shawarci jama'a da su kwantar da hankalinsu. Na ina son gaya ma mutane Niger cewa ba wani matsala a karamin bankuna namu da muke kira microfinance. To wayanda suke da matsaloli ɗin nan mun mun rige mun zauna a kansa muna neman hanyoyin da za mu sa su masu yi tsira abin da ya sa kuma su mutanen da suke zuwa su kula da bankuna daga cbn da ndic duk wayannan abubuwan mutane su ma suna zuwa daga mu haka kuma duk kudin da aka ajiye mukan karba insurance akan kudaden da aka ajiye a banku. To ko yaya masu hudda da wannan banki na tattali suke ganin wannan mataki ga ɗaya daga cikinsu. Sunana Aliyu Sani daga Makira. To ni dai customer tattali microfinance bank ne. E, mu ma muna addu'a su bude saboda muna ɗan wahala yanzu nan. saboda bankin ne kawai a cikin mai shigo local government A yanzu dai masu hudda da wannan banki sun zuba idanu tare da fatar daidaituwar al'amura a wannan banki domin ɗorewar harkokin kasuwancinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madala a gaida Mustapha Nasiru ba kar amana ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC agogon mu karfe 12 na dare yanzu da mintuna 16. Bari mu koma gefe za mu bai wani sakwata fili saboda ya kawo shirin saka mai wuya. A ɗa'a irin na bafulatani babu yadda za a yi a ce ubannin ƙungiyar suna wani ɓangare mu kuma a ce ba za mu yi tafiya da su ba. Alhaji Bello, Allah da annabi ina so in jawo hankalinka. Yawan halin da halin da Fulatani yake ciki a Najeriya, yau kungiyoyin Fulani idan za su kai miliyan ɗaya a Najeriya nan, in za a kirkiro su don su yi wa Fulani aiki ne su ceto su daga cikin halin da suke ciki, wallahi daidai ne ba mu da ja. babu maganar kungiya wai kai da kake magana Usman ba magance abubuwan da ya dame su ba kuma a ɗauko a yi amfani da yawon su, a zo a shigo cikin wani abin da zai zo ya sake sa cikin ka ƙara raba kayukanmu. jama'a ku da wannan lokaci mu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya shin wai wane ne ya kamata fulani su ji da shi ne matsalolinsu na yau da kullum da ke addaba su birni da ƙauye ko kuma sha'anin siyasa daga cikin fulani akwai masu cewa ai ko matsala kake da ita inda baka cikin siyasa musamman yanzu a najeriya da kyar ka iya samun hanyar fita ko kuma warware wannan matsalolin a lokacin da bello bodejo ya fito ya ce kungiyar shi ta miyate allah kautal hore ta tarbata kudade wajen sayawa shugaba gulag jonathan fom na tsayawa takara har ma ya kara da cewa shine fulani za su baiwa kuri'unsu a zaɓe mai zuwa mutane da dama cikinsu har da fulani da yawa sun yi masa ca to amma wasu fulani da ke goyon bayan wannan matsayin na bodejo sun ce magana nan tashi fa ba abun a yarda ita bane sunana alhaji jawar hamadu sale maji dadin ajiyan ak ko pdp abun da ya sa mu 'ya'yanta muke shewa ta gamsar da mu ita tafi zamowa jam'iyya na najeriya gaba daya kaga tun da mu 'yan najeriya ne mun yadda za mu yi federaliya babu yadda za ka yi kashe wannan bai dashe da mulki ba ko kuma wancan bai dashe da mulki ba in dai am usman disko amman kurda kuri an amma an ujukun fulani Ƙungiyar Miyatti Allah dama an haɗo ta ba ƙungiyar siyasa ba. Ƙungiya ce ta kare hakkin Fulani makiyaya an sani yanzu kowa na siyasa in kana bukatar siyasa ka je ka yi siyasar ka. amma a ce kungiya an zunduma ta cikin siyasa wannan ba gaskiya na ba siyasa daban haraka kungiya daban wanda duk yake son ya tashi yayi siyasa ya bi duk wanda yake so amma babu wani don kana shugaba ka taro mutane da ƙarfi ka bi sai su wani wuri ba su haka to a wannan kashi na biyu na muhawarar da muke ji tsakanin shi bello bodejan da kuma baba usman na kungiyar fulani ta makiyayan najeriya akan matsalolin fulanin da kuma alakasu da zaben nan mai zuwa a can najeriya za mu tashi ne daga inda muka daga aya a makon jiya wato yadda muke tambayar shi bello me yasa kungiyoyin nan na fulani ba su haɗewa wuri ɗaya su tunkari matsalolin fulani tare A cikin wannan gwamnati wanda take ci a yanzu a maganar da nake gaya maka asalin wato iyayen kungiyar akwai mu da iyayen kungiya kusan guda uku a cikin gwamnatin nan. Hmm. A kuma a ɗa'a irin na bafulatani a ɗa'a irin na ainihi wanda ƙungiyar nan namu wanda ta tanada wato a cikin yanayin dokoki na ƙungiyar babu yadda za a yi a ce ubannin ƙungiyar suna wani bangare mu kuma a ce ba za mu yi tafiya da su ba. Alhaji Bello, Allah da Annabi ina son jawo hankalinka. Yawan halin da halin da Bafulatani yake ciki a Najeriya, yau kungiyoyin Fulani idan za su kai miliyan ɗaya a Najeriya nan, in za a kirkiro su don su yi wa Fulani aiki ne su ceto su daga cikin halin da suke ciki, wallahi daidai ne ba mu da ja. babu maganar kungiya wai kai da kake magana Usman eh, a ƙasa ba a magance abubuwan da ya dame su ba kuma a ɗauko a yi amfani da yawon su a zo a suko su cikin wani abin da zai zo ya sake sa su ka ƙara raba kayukanmu ka kara kara na raba kawo shekara nawa shekara nawa ya ka tabbiri da kanta a rabe yake aiki kake wa shekara nawa ina jin hankalin a ka a rabe ne kautar hore da kake kiran kanka ina tambaya shekara nawa ka tabbiri ya kamata ka gane nawa a rabe ne yau yana neman ceto ta hanyoyi da yawa a kasar Najeriya ana neman ceto yayin da fulani suke neman ceto a kasar ne yake lokacin birida samun ceto ya sa gurin kiwo na ne ya zama kaɗan gine-gine na gwamnati da gine-gine na al'umma don population al'umma suna taruwa a duniya ya sa an toshe burtsarin bafulata ne. Za a samu burtsarin da rikici ko a'a za a je a ko za a samu gwamnati wanda take shi ne a san yadda za a samu burtsarin. Ya samu sa'iya ya samu zaman lafiya. ya'yansu su samu ilimi a ƙasa. Alhaji Baba kamar yadda na ce dole ina zuwa Alhaji Bello Alhaji eh. Baba ina kamar yadda na ce muna wannan shiri domin mutane su fahimci eh, matsalolin da ke tare da Fulani suna da tarin yawan gaske ba a Najeriya kaɗai ba a duniyar nan saboda haka matsalolin su wanda ya kamata mutane su gane ne kuma amma mu gama da batun siyasa nan domin batun siyasa nan ya kawo rudami cikin eh, abin nan a cikin kungiyoyin fulani kwarai daga saboda haka shi alhaji bello din nake son ya dada fahimtar da mu dalilinsa na fitowa bayanar jama'a mu ba shi dama yau mutane bayanin da za su gane alhaji bello baka an samu tambayar da na yi maka na ce me yasa cikin yan takara ina zuwa ina zuwa ina zuwa tambayar da na yi shine eh, abu biyu ka tabo da nake son ka fahimci mana ka ce zaben da aka yi na 2011 yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ko ka ga cewa ya kamata ku fito ko kuma kai ka fito ka ce kun fi son ku zaɓi jonathan fiye da kowa na ɗaya to ban gane me ya faru ba ne domin 2011 din ai Jonathan din aka zaɓo ko to me ya faru ne eh. da ya shafi su Fulani a wancan lokacin ko me yasa kuka yanke shawarar cewa Jonathan kuke so yanzu shi nake so alai Baba da Allah ka bari ya gama bayanin nan sannan ka shigo kai shari mu je Alhaji Bello na ba shi Ali Mustafa ya kare ai ma ina so ya gamsar da ni da wannan to mu ji Alhaji Bello abin da nake magana abin da muke magana da abin da muka yayin da muka kira taron manema labaru dukkan membobin mu muka zauna muka yi ittifaki da cewa dukka ai ba gwamna a Najeriya ai akwai akwai PDP eh, akwai APC akwai wasu ma jam'iyyu daban-daban kuma camomin mu na jihohi akwai wasu camomin mu na jihohi wanda a jihan su ba PDP suke da sauransu ba amma mun yi ittifaki mun ce duk wata gwamnati mai ci wajibi ne ya kama mu dole mu Fulani makiyaya kada mu zamanto wato mu yi adawa da dukkan wata gwamnati wanda take ci. Amma kun yanke shawara cewa PDP za ku zaɓa a wannan zaɓe mai zuwa. ai akwai jihohin da membobinmu suna nan kuma ba pdp suke ba to to idan aka yi la'akari da abin da muka fito abin da muka fito muka yi kenan muka je da cewa ba mu da zaɓi tun da muna da mutane daga nan har kudancin ƙasar nan har ko ina muna da fulani babu yadda da mu fula mu gwamnati wanda take da ci take da sojoji take da 'yan sanda ita ce za mu bi dalilinmu kuwa ai yayin da rigingimu suka taso ana ta kashe fulani ana ta nema a hada haddasa a ce fulani a duk inda suka yan ta'adda ba wanda muka yi amfani da su a lokacin muka kashe wannan rigingimun da sauransu sai tare da 'yan sanda da sojoji muka zaga a ƙasar nan muka zaga jiha wanda ake rigima tare da su muka je muka abin nan ina ko ga a ce fulani a lokacin gaba ɗaya muka ce da cewa ba mu ba ma tare da gwamnati za a haɗa mu da yan sanda da sojoji mu bi mu tsakulo duk mu kashe wannan matsalolin kaga babu baya cin hakan nan kuma eh, baba usman yana magana labi da burtali da jama'a sun yawa da sauransu mu fulani da eh, mu ya mu za mu ba kawunan mu wannan burtali da sauransu wa zai bada gwamnati take badawa yau in har muka ce da cewa gwamnati mun fanɗare mata za mu samu wannan labi ana magana kwanaki ana magana Grazing Reserve Commission wanda za a yi mm. har abin ya yi fasin eh, ana nan an sa abin ya kai second reading wanda za a abin nan nashi hmm. wa zai yi shi gwamnati ne mai ci ita ne za ta yi wannan to in yau har muka fito da wasan cewa ba mu ba mu a tare da gwamnati wa zai mana wa'annan to ina zuwa to ina zuwa Alhaji Bello um Alhaji Babu so me ba daidai ba ce magana da Alhaji Bello na farko dai su yan Najeriya ne ah. suna da yanci ina zuwa suna da yanci na su zabi wanda suke so kuma ah, a matsayinsa na yan ƙasa to me ba daidai ba don naji wasu na cewa ku kuna dawa da su ne saboda kuna ganin duk da cewa kungiyar ku tafi dadewa eh, kamar su suna son su kwace muku fulanin Najeriya ne shi yasa kuke dawa da abin da su Bello suke faɗa ne ai Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto ba su isa su kwace mana fulanin Najeriya ba me ta Allah ta rubuta da association ta kasa babu fulanin da bai santa ba a ah, wayannan abin da su suke yi dan neman suna mu suna tana nan ta zauna a gare mu tun tun da dadewa. Wai me yasa ba da kungiyar Fulani ɗaya ne? Eh, eh. Shin yana ina ne ah, muka jawo mitin na gwamnoni goma sha tara na arewa wanda aka yi a Abuja wanda shi kansa sai da muka shiga da shi gurin mitin ne ya shiga. Ai me yasa Allah ta rubuta da associate mitin ne ta yi. kuma daga gwamnati ne. To amma ya eh, ce ku ne kuka Alhaji Baba ya ce ku ne kuka je kuka shiga cikin jaridu ina zuwa. da gwamnati ko muna yawa gwamnati karantse ko ne abu a'a kullum mu masu biyayya a gwamnati ne duk inda muka samu kanmu ko lokacin ce ko jiha ce ko ko national ce amma abin da muke faɗa ba daidai ba ne su su bello su fito a ƙungiyarsu su ce su ɗauki fulani ga baki ɗaya su sa musu maganan da bai fito daga bakinsu ba ƙungiyoyinmu na fulani ba ƙungiyoyi na siyasa ba ne bai kamata su zama filin daga na siyasa yadda za a ɗauko ɗan takara wannan ko wancan ana mai kamfen ba a bar kowane bafulaki ne yana da ra'ayinsa ya tafi yayi abin da yake ransa abin da ya ga dama yayi wannan shi ne ke daidai da shi amma in aka tafi maganan kungiya a duba meye manufofinta kan me aka kirkiro ta akan wani dalili to amma alhaji baba wasu na cewa ai ko kungiya kake da shi eh, dole ba ɗaya daga cikin muradun da zaka sa a gaban ka shine ta wace hanya zan samu hanyar inganta mata rayukan membobin da ke cikin wannan kungiyar ashe eh, idan kaga siyasa ce za ta taimaka mata ba za ka bi siyasa da kai kake ah, ganin ya yi ba idan idan shi da kansa bello bodeji ya yi maganin cewa yana da wayansu membobi wanda jihohinsu ah, ba ra'ayi sai suke da irin nashi ba to in shi ya ɗauki wani ra'ayin ya tusa musu ya za su yi da jihohinsu inda suke. Alhaji Baba kamar yadda na ce mun yi mu takaita ina zuwa bari in ba Alhaji Alhaji Bali me kake cewa ne? Eh abin da ni nake cewa ba. A mm. Najeriya muna da kungiyoyin Fulani da yawa suna da yawan gaske. To me yasa yake da su da yawa me yasa ba za a samu kungiya guda ba da za ta yi magana da sunan Fulani ba dukkan na Najeriya don me yake da kungiyoyi da yawa? To gaishe ku, to don jin amsoshin wannan tambayoyin sai a lalubo mu daidai wannan lokaci a rana wace mai sama ya kai mu. zai muna godewa bakin namu shi bello abdullahi bodejo da babu usman tare kuma da wakilin mu bufulatan nan gomban nan nasiru adamu hikaya wanda ya taimaka aka da shirin nan kuma ya dauko mana ra'ayoyin fulani akan batun a madadin su duka ne ali mustapha sakwata a washington to madalla yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya Shaidun gani da ido da jami'an soja sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram sun kwace wani sansanin soja a garin Baga da ke arewa maso gabashin Najeriya suka kashe farar hula da sojoji da dama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana tana shirye-shiryen kaiwa 'yan tawayen ruwan da su sumame a gabashin ƙasar Congo. To madalla lajima abinda shirin namu ne tare na kenan baki ɗaya yanzu sai kuma cin da hantsin Allah sa kai mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu amma duk waɗanda kuka ji muryoyinsu. bello ne daga nan Washington. Assalamu alaikum. Sai jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.